وأشهد أن محمدا عبده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a da profesa a gwandu inda muke karatun littafin sahih muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a 28 ga watan safar shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin kitabun za mu tashi babu ƙarfi bai na zaujat wannan shi ne karatu na 181 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسامعينا برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله باب القتل بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا سليمان بن مجيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في جزء فقلنا اجتمعنا كل ليلة في بيت التي أتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتتآولنا حتى استخب فتتآولتا فتتآولتا حتى استخبتا وقوة السنة ومر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة وافي في أفواههن وأهواكوا في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها قال أنا يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل فيه في فيفعل بي ويفعل ويفعل ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر وقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا tun sati biyu da suka wuce na gaya muku كتاب رضاء مكي bai رضاء بالكسر أو بالفتح mun gama duk hadisun da suke magana game da shayarwa yanzu wasu hukunci-hukunci ne wanda imamun muslim ya sa su cikin wannan littafin na kitabun ba. wanda yake ba kan shayarwa ba ne satin da ya wuce duk maganganun da muka yi gaba ɗaya duk karatu da muka yi ba a kan shayarwa ba ne to wannan satin ma haka muna fata wannan satin mu kai ƙarshen babin sai zan wani sati za mu fara da kitabun talak yake babul kasar bai zawjat babu mai magana game da raba kwana akwai da suka tambayoyi game da haka da su jira yau karatun wannan sati zai magana akan haka zaka wannan karatun wannan satin wannan babin zai muna magana game da adalci wajen raba kwana tsakanin mata mutumin da ke da mata fiye da ɗaya to ya ake raba kwana wa bayani أن السنة تكون لكل واحدة ليلة مع يومها cewa sunna kowace tana da dare tare da yini da ka yadda ake rabawa yini yana biyar dare da ka wadda aka kwai inda take za a yi ne inda take da ka in kwana ɗaya aka yi za a yi kwana ɗaya da yini ɗaya in biyu ne za a yi kwana biyu da yini biyu fahimta ko ba a rabawa a ce wani ya addari yini wani ya addari dare a sai dai kowane dare abinda a suna sai dai kowane dare yana tare da yini yana halatta a raba a ce wannan yini wannan dare akwai maslaha yin haka akwai lalurar yin haka akwai uzurin yin haka cewa wannan zai iya zuwa inda take da daddare wannan zai iya zuwa inda take da rana to ana iya wannan rabawa amma dai abinda a sunna in tare suke in waje ɗaya suke in wurin da ana iya zuwa inda kowace yake to kowace suna da dare da yini ko dare nawa da yini nawa aka raba imma ana iya raba dare ɗaya yini ɗaya ana iya raba dare biyu yini biyu ana iya raba dare uku yini uku wasu malamai sun ce ba a wuce haka ba a wuce dare uku yini uku amma dai ana iya rabawa dare ɗaya yini ɗaya dare biyu yini biyu ko uku ma mutum ya ce haddasana abokan bin Shaiba. shai ba kala haddasana shabab a turin isawa kala haddasana suleiman bin mugira an sabiti na nan sulli maliki rawa wuyi allah an mukala kana lin sallallahu alaihi wasallam a cikin isuwa annabi sassalin ya kasance da mata guda da wada wada ya kawo mana da sauri mata annabi tara bismillah khadija bai da mata tara khadija bai da mata tara khadija khadija ba ta yi zama da kowa ba a cikin da rai ah yanzu kiran ya za ka yi ba ka wa ina da khadija ba mata tara ita khadija ba ta yi zama da mata tara aisha sauda zai binti jahsh a ba su yi zama tare ba haka bismillah aisha hafsa zainab sauda maimuna ummu salma ummu habiba joyariya tafiya hassan <laughs> wannan su ne mata tare da suka yi zama lokaci daya da na aisha da na sauda da na hafsa da na zainab zainab bintu bintu jahash wadda wannan ya saka zai falamma zai da minha wa qaran zawwajnaka ko da ummu habiba da ummu salma da safiya da juwairiya ah, da safiya su tara su amma tunda annabi sallallahu ya zamna tare da su lokaci daya akwai nana khadija da nanan zainab bintu kuzaima wanda sun rasu lokacin rayuwar shi in ka hada ya kuma sha biyu kenan ko za maimaita su sha ɗaya kenan za ka muka ce da nana aisha da nana sauda da nana hafsa da nana zainab zainab bintu jihar kenan ko da nana ummu salma da nana ummu habiba da nana safiya da nana maimuna dana na juwairiya su goma su tara su suka zama tare da annabi lokaci ɗaya kuma su yan rasu yabbaru su in ka haɗa da zainab binti huzaima ka haɗa da dana na khadija ya kama sha ɗaya yi shi ne kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ne suwa annabi sun ta kasance da mata tara fakana idza qasama bainahunna ya kasance idan ya raba tsakaninsu لا ينتهي إلى امرأة الأولى إلا في تسع baya koma inda mata ta farko sai bayan kwana tara wani ya nuna annabi kwana nawa nawa ya kai ɗaya ɗaya ko ya da mata tara in ya raba tsakaninsu baya kawo ga mata ta ƙarshe sai bayan kwana tara fa kunna na kullu lailatin fi baitin lati yatiha amma dukkanin su kowane dare suna taruwa a gidan wanda yake inda take za ka sai a ɗakin wanda yake inda take kullum da daddare fakana fi bai aisha rannan annabi sai sai kasance cikin ɗakin na aisha yana gidanta wajen az zainabu sai zainab ta zo zainab bintu bintu jahash wanda ita na aisha ke kishi da ita da yawa famadda yadahu ilaiha sai annabi ya mika hannu zuwa gare ta cikin duhu ne faƙalar sai na aisha ta ce hazihi zainab wannan zainab ce ba ake ake ɗakinta ba zainab ta fakabban na zai sa da wuce annabi ya riƙe hannu ya ja hannunai ƙawalata sai suka yi zance suka yi faɗa ma juna maganganu suka fara da ya na aisha da nana zainab suka fara faɗin maganganu hatta tabbata har suka ɗaga moya sauti sai ɗaga ana rigima ko ƙimacin sallah sai sallah aka tabbatar da sallah lokacin sallah yayi kamar abubakar alazalika sai na abuka ya zo zai masallaci sai ya ji wannan daga murya fa sami'a huma sai ya ji sautin sai tun na Aisha da sai tun na Zainab fa qala sai ce ukhruj ya rasulullah ila salat ya manzo Allah fito zuwa sallah da na raba su fada wa hukufi afwahihin turab ka jefa kasa a bakin su ka watsa musu kasa a bakin su wata mutuncin su tsaye da kai ba ga lokacin sallah fa kharaja an sallallahu alaihi wasallam فخرج النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi ya fita fa qalat aishatu ina na aisha tace al'ana ya ibn nabi sallallahu alaihi salatahu yanzu annabi sallallahu alaihi zai gama sallah fa yajibu abubakar fa yasalu bi wa yasalu babana abubakar zai dinga yamin fada kamar ni dai addale shi ba zai tsaya bincike biya auku ba zai zo ya dinga yamin fada yan gama sallah falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu ataha abubakar radiyallahu anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi ya gama sallah sai sai na abubakar ya zo inda na aisha fa qala laha qawlan shadidan ya gaya mata magana mai tsanani wa qala sai ce atasna'ina hadha yanzu ke zaki aikata haka kaga wani yana aukuwa da yawa ko mutum baban shi iska yana faɗa da mutane da tsaya bincikawa ba kawai aga mai faɗa yanzu kai kai ya kamata ka tsaya haka za ka cin kahin ya yi na naji nake yanzu za a gama sallah babana ya to ya azami ya azami faɗa ya balle duka kuma haka sai da abubakar yayi kuma wannan matsayi ne nuna tarbiyya ba mutum zai ce ana fara ɗana bai shigan ma ɗana don ni aka wa ɗana don ni aka wa ɗana ita sai da ni hana ka hitowa sai da ni hana ka kaza don ni za ka kaza da kaza da shi na ta ji tsoro kuma abin ya au, wannan ya nuna tana gidan tarbiyya tana gidan da ka kula ba ta gidan da aka shigan ma mutum da an yi faɗa da shi kawai uwa ta ta zo ba shi an da gaskiya bai karya bai karya <laughs> haka wasu wasu ba ta kai da yayansu in iske ana faɗa kawai shi ke nan an ne da gaskiya ba da taku wani kun ga yadda sai na abubakar ya yi ita kan haka zai yi za a ga masalla zai zo ya yi min faɗa kuma ga masalla ya zo ya mata faɗa radiyallahu anhu wa radiyallahu anha wani ya nuna cewa sunna shine yini da dare ya nuna cewa annabi su sai na rabawa ya yi kwana ɗaya ɗaya a gidan kowace ah, bismillah باب جواز هبتها نوبتها لزوجتها قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت امراه احب الي ان تكون في مثلها احب الي ان اكون في مثلها في مثلها من ثوره بنت زمعه من امراه فيها حده قالت فلما كذبت جعلت يومها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم لها باب جواب هبة نوبتها في ضرتها باب مغنى شوائنا هلتا مكتتك وتقوانا تدكيشيتها suna su uku ana raba ma kowace kwana ɗaya sai ɗaya ta ce na ba wancan kwana na ba ni su kuma an yarda akwai uzuri akwai lalura sai ta ba ta kwanan ta sai kasance ita wancan ne mata kwana biyu wancan ne mata kwana ɗaya amma ba akan rashin adalci ba ne akan kwanan wannan nata ne ɗayan ɗayan kuma kyauta aka ba ta إمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن قوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون من في مثلها من سودة بنت زمعة yace na Aisha ce ban taba ganin wata mata da nake son kasance cikin fatar wannan karin magana ne da turanci ana cewa to be in his shoes ko eh sa kanka cikin takalmin wani ba ana nuna wannan sa kaina cikin fatar in zama irin ta ba wata mata da nake son in zama irin ta kamar sauda tana yabonta da wani hali ne min imra'atin fi hidda mata da sassan abin da take yi wato ta sa abin da ta fara da ta a tsare qalat faka falamma kabira lokacin da ta girma ta tsufa ya kasance ta bata bukatar namiji bata bukatar miji ya zo dakin ta ja'alat yawma hadar rasulullah sallallahu alaihi aisha sai ta sanya yinin ta ga aisha tace ni kwana na da aka rabu ya rasulullah a hada abana na aisha qalat ya rasulullah ajjaltu yawmi minka li Aisha na sanya yini na kwana na gare ka abana na Aisha fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisha yawmayn annabi sai ya kasance yana raba mana na Aisha yini biyu yawmaha wa yawma sauda yini ta da sauda zaka yana halatta mace ta bada kyautar kwananta ga wata kuma wannan ya fi san muna eh halayen kwarai na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba yana auren mata don shawa ba ne duk matar da ya aure za ga wata maslaha da ya saya aure ki haka in ba na na'isha ba duk sun taba aure duk sun tsibirin jinna na saura tana tare da shi har ta yi tsuban da ba ta buƙatar namiji amma yana tare da ita saboda mai saboda ya auro ta ne domin wata hikima ya auro ta ne domin wani taimako ya auro ta ne domin wata siyasa ta addini dukkanin matan haka ne Kudin wani lokaka addini na arurɗiyar sai na abubakar domin a ƙara danƙon zumunta na arurɗiyar sai na umar zuwa a ƙara danƙon zumunta addini ya ƙara ƙarfi na auren Masai na Usman diyata na auren Masai na Ali kun gane duk wanda domin a ƙara na auren wance domin tana cikin wani yanayi da take buƙatar wanda zai tallafa mata na auren wance domin gidansu akwai wani jahi da mutane za su karɓi addini ta haka da sauransu sai za ka ji hanna na saura ya kasance ba ta buƙatar kwana ta ba da ta kyauta ga nana aisha hukuncin fikihu yana halatta wata mata ta yi kyautar ta ga wata mata amma ba a kai suwa ce ba ta kudi ta ba ta ba a sai suwa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قوت بن خالد حاء وحدثنا عمرو بن ناجر قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا بحير حاء وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن الشافعي بهذا الاسناد أن الثورة لما كانت بمعنى حديث دليل وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعد قال حدثنا أبو قريب بن محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن الشافعي عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغ... كنت اذاب على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله إلا كالمرار كله وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل تلزم من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتديت ممن عزلت الحذر قالت قلت والله ما على ربك إلا يسال لك فيها رأسك إمام الثاني حدثنا أبو قريب محمد بن الألاء قال حدثنا أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت أباه على اللاتي hamna أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم na Aisha ta ce na kasance ina kishi ga matan da ka ba da kawunan su kyauta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqulu sai kishi yasa in ce tahabul mar'atu nafsaha yanzu ce mata ka ba da kyautar kanta wata ina kushewa saboda ina kishi falamma anzalallahu azza wa jalla lokacin da Allah azza wa jalla ya saukar da tuji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa wajib tagayta mimman azalta fala zalaha alayka lokacin da Allah ya saukar da wannan ayat qala kuntu wallahi ma ara rabbaka illa yusawi'u laka bi hawaka banga ubangijin ka ba ce yana gaggawa wajen yi maka abin da kake so wato kun ga yadda ayat ta ce wa mu'minatan ya ayyuhan nabiyyu inna أحلمنا laka azwajaka allati ataita وجوههن kuma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin kada alimna ma farama alayhim fi azwajihim muhamalat aymanuhum likay la yakuna alayka harajun wa kana Allahu ghafurur rahima sai da aka saukar da wannan cewa ya annabi mun saukan mun halatta maka matanka da tabba da sadakin su da wanci da wanci da wanci aka zai taba mai wanda aka tukofin matan da aka halatta mai sai aka ce wani mar'atan mu'minatan da macin mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi in ta bada kyautar kanta ga annabi in arada annabi an yi yastankiha in annabi yana son ya aure ta khalisatan laka min dunil mu'minin wannan ke ci gare ka kuma bayan mu'minai wata na aka saukar da wannan ayat mata suna zuwa suna kawo suka kawo kansu ga annabi sun ba shi kyauta sai na Aisha ta ce yanzu mace take ba da kanta kyauta in eh, ta ce ina kishi magana kishi ina kushe su sai Allah ya saukar da aya ta gaba tuji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha'u wa man ittaghayta mimman azalta fala junaha alayka sai Allah ya ce tuji man min minhunna cikin matan nan da suke kawo kansu kyauta duk wanda gara maka jinkin tar da ita kace ban ban su ba yanzu ba ni ile ka wa sha ka jawo wanda ma ka ce za ka yi duk wanda gara ma an baka zabi wa man ta min man azalta shi wancan da kace su ba baka so su ta duk wanda gara ma kuma ka jawo ta babu laifi gare ka wata sai annabi Allah ya ba annabi zaɓi? cikakken zaɓi? ita na Aisha tana jin shi mace tana bada kanta kyauta shi kuma Allah ce duk wanda ta bada kanta kyauta annabi ka zabi wanda kaka so cikin su ka aje wanda kaka so cikin wanda ka aje ka ce baka so in ka ga dama ka ga wata kaka so ita baka ɗauko ta ka aure ta babu matsala ka dauko ta amma ka ita kyauta ina na ji ce to ina ganin ubangijin ka duk abin da kaka so shi yake cewa kai ba <laughs> shi ne to wallahi ma ara rabbaka illa yusayiru laka fi hawaka in ta magana ubangijin ba ce ina kanka ga duk abin da yake fara ta maka rai shi yake so ya maka zaka ni na dawo magana ta da nabi radiyallahu anhu ayi eh. ala wa hadathana abu bakr ibn abi shayba ala hadathana abu sulaiman an hisham an nabiyya aisha radiyallahu anha annaha qalat taqulu ama tastahi ama tastahi ra'at intaha qulta la rajul hatta allahu azza wa jalla turji man tasha'u minhum wa tu'i ilayka man tasha' فقلت ان ربك لا يسارع لك في هواك قال هذا sai da shi wala sana isa ibn ibrahim baka da babu babu قال قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أباع قال أخبرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جلالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة وقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعتم ولا تزلزل وارفقوا فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقدم لثمان ولا يقدم لواحدة على قام التي لا يقدم لها ففية من تبعيته أخطأ إمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جويج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع مع ابن عباس جنازة ميمونة مهلة جنازة ميمونة عيدة أبلا بن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ما تأمن صلى الله عليه وسلم بسرب أسرب فقال ابن عباس سيبلا بن عباس هذه zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ne idza rafa'tu shaha? fala tuzabihu idan kuka daga gadon da kuka dauki gawarta to kada ku girgiza wala tuzalzilu kada ku girgiza watan kada ku jayayya ku ja dama da hagu kada ku kuka a hankali warku ku ku yi tafiya a hankali fa innahu kana inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tis'un annabi sai ya kasance da mata tara fa kana yakasimu li samanin wala yakasimu li wahida ya kasance yana raba kwana da takwas baya raba kwana da haya wace ce baya raba kwana da rita sauda ya wuce mu ko ala aqa'u allati la yakun la safiyatu bin ubay bin khattab aqa ya ce wanda ba raba ba kwana safiya ce ba safiya ba ce wace ce sauda kuma je wuce mu a hadisi tayyib قال وقال حدثنا محمد بن وعبد حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الاسناد وزاد قال كانت آخرهن موتا ماتت في المدينة باب استهباب باب استهباب لكاهل ذات الدين قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخرج سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القول بالعقل اربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها تنفرد ذات Babu جنبك يداك باب استباب نكاح ذات mai nuna mustahabbanci na auren ma'abuciya addini wato ana son mutum ya auri ma'abuciya addini imamu muslim ya ce haddasa zuhairu bin harbin wa muhammad bin musanna wa ubaidullah bin sa'idin wa ubaidullah bin sa'idin kanu haddasa na ya ibn sa'idin ubaidullah قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع أنا أوين مكة سبود أبوها غدا هدو لمالها سبود دوكيتها ولحسدها سبود درجنتكتها ولجمالها سبود كاونتها ولدينها سبود الدينتها فاظفر بذات الدين كلبة يداك karabauta da ma'abuciya addini ka samu babban rabo wato ko da ka zai taba kasa ya ce na duk da aka yi ka tabbata kai mai addini ka aura haka wannan labari a yi sosai bai ana auren wata mata saboda dukiyarta ko dukiyar gidansu a ce kai in ni aure ta kila za a ba wurin zama in ni aure ta za a ban ka koma zaujul hajja miji hajja wali ha ko kuma saboda nasabar ta bai a wacce gidan wani ta yi to asali ba ya ba hashimiya wannan gidan bai bait ce in aure ta za a yi ya'ya su ma suna dangantaka da Annabi sallallahu sallam wani jamaliya wata kuma saboda kyawunta ta yi kyan da kowa yana son ya aure ta wata kuma saboda addininta Sani annabi ya ce farfar bi za ta dini ta yi wace da karabauta da ma'abuciya addini ko da ana yanka za su taɓa ƙasawa ta duk yadda aka yi takka yarda ya kasance ga mai addini ka bata ta aure da ba ta da addini wani ya nuna yadda ake kwaɗayin a wani mai addini haka a annabi sallallahu da ba da shawara rayuwar ƙauye rayuwa ce wadda ake fatan ta zantar dindindin dindindin ba zuwa mutuwa ba ta zama ta dindindin ya za a yi ta zama ta dindindin idan an mutu an koma tashi aka shiga aljanna tare kaga khalidi na fiha babban don haka in ka samu mai addini a nan duniya sai ta taimaka maka wajen samun lahira sai a zanna lafiya sai ta yi haƙuri da kakan sai ta yi haƙuri da babu sai ta yi haƙuri da tsanani ta yi ji daɗi da guri ma Allah ya samu yalwa in za ka saba ma Allah ka kama hannunka ta hana idan za ka ga abin bauta Allah ku kusanci ga Allah ta taimake ka ka aikata sai yi rayuwa mai daɗi tare babu abin da ya kai rayuwa mai daɗi amma ka aure mai kuɗi ko mai kyau ko mai nasaba bata kusantar da kai ga Allah ba ba samu zaman lafiya ba ba samu kwanciyar hankali ba kaga abu bai yi ba eh, ba yi riba ba. na gaya muku cewa imamun nawawi imamun musulun bai sa babu ba a littafi ne yanzu wannan wata babu kaza babu kaza duk daga baya aka sa duk imamun yawon ya sa don shi duk ya ka zo sawa kowa zai na shi haji imamun nawawi nan babu da wannan hadisi na biyu duk cikin babu ne amma shek abu musulun abbas shi ya fahimci wannan hadisi da za mu karanta wani sabon babu ne to amma duk duka ɗaya ne don za ku ji hadisin nan da za mu karanta yanzu shi da ke su fahimta hadisin da za mu karanta ya yi da ta dace da hadisin da ya taho kafin shi za ka imamu nawawi da ya sa baji ya sa waɗannan hadisan guda biyu daidai ne saboda wannan hadisin da za mu karanta da wannan hadisin da muka karanta yanzu sun yi magana ɗaya don sai imamu nawawi ya haɗe sai musu babi ɗaya da ya tashi gaba sai ya wani babi shi kuma shirin abu na ba sai ya sa wanda cikin babin da ake fi saboda wannan hadisin yayi magana game da babin da aka yi yanzu kun fahimta yanzu wannan hadisin zamu karanta yayi magana da abubuwa guda biyu abin da ya shahi babin nan wannan hadisin da muka yi yanzu don shi imamu nawawi ya haɗe sai musu babi daya kuma yayi magana game da hadisan da za su zo don shi shekaru musu abba da sa su babi daya shi shekaru musu musan abba babu babi ma bai karanta babi ba karanta amma yadda yake shine kowane hadisi da yake da munasaba sai a karanta kamar yanzu misali an zo hadisun wayin wani hadisun makaranta nan ba da duk za a karance su lokaci ɗaya a shirin su lokaci ɗaya to ka san babu ne an tashi sai a ɗauko wani hadisi da yake wani ba wasu wani babu shi ma a karance shi gaba ɗaya don za mu ji wannan hadisi wannan hadisi za mu karanta ya yi kama da wannan hadisi da muka karanta yanzu mai fasaitar da awai mai addini sannan ya yi magana game da babin za mu karanta na cewa mai kwaɗaitar da awai budawi zaka wanda ya sa shi wannan babin فبها ونعمت وانت تشكين باب المزوى فبها ونعمت مو فهمت؟ اي وحدثنا على حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان انا ارائي قال بن جابر بن عبد الله قال تزوجت تزوجت امراه في اهل رسول الله تزوجت امراه في اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امراه في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال ذكر عن قلت طيب قال فهمنا ذكرا تلاعبها قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيتي وبينهن أن تدخل بيني وبينهن أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذا إن المرأة تلقاه على دينها ومالها وجمالها فعليك بتسجيل تربة يداك mun zo hadisi da muka karanta ko hadisi Abu Hurairah abin da yake magana fasfar bi zati dini tarbata da Imam Muslim yace wa haddathana Muhammad bin Abdullah bin Umayr qala haddathana Abi qala haddathana Abdul Malik bin Abi Sulaiman ana qa'im qala أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه tazawwajtu maratan fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi jabir ce na auri wata mata lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam falaqitu an-nabiy sallallahu alaihi fa qala sai hadu da annabi sallallahu alaihi sai yace ya jabir tazawwajta ya jabir kai aure قلت نعم يتي إنا يأوي قال بكم أم طيب بدوا أوراكو بزورا فقلت طيب ni aura قال sai nan sun ce fahalla zikiran zikran tulaibuha wa tulaibuka ba ka auri budurwa ba yi mata wasa ta yi ma wasa ku kuna da tulaibuha ne ba ku da tulaibuka ko ya zo cikin ah, a da ziyadar wai tulaibuka kuma haka ya zo a bukari kun ga wannan shi yasa shi a musulun abba da yasa cikin baji ya tafi mai magana game da auren budare kun ga wannan hadisin za a ce yayi magana yana faɗaitar da a auri budare ko to me yasa imamu nawawi shi kuma yasa cikin istihbabu ne za zaka je Kultu ya Allah, sai ni ce ya manzon Allah inna li akhwatin ina da ƴan uwa mata ne fa khashitu an tadkhula bayni wa bainahunna ina jin tsoron ta shiga tsakanina da su ne in awata budurwa sun gudare sai ka rashin hankalin su gaba mai kammala ba sai kasance fada ya shiga tsakanin mu gaba ɗaya qala sai annabi ya ce mai fa ka idan wannan abin da kai ko yayi daidai kai tunani na kwarai innal mar'ata tunkabu ala diniha ana auren mace saboda addinin ta wannan dalilin sa imam nawawi ya sashi kasan wannan babin mun fahimta ko amma shi imamu muslim gaba ɗaya bai da waɗannan gaba ɗaya ko shi imamu muslim bai da kowane babi za ka ishtihadi na imamu nawawi ya sa wannan babi kasan istibabu nikahi zati din istihadi na shi abdul muslim abbas ya sa shi a ƙasan istibabu da zawajin zikir wa jamali wa maliha wa saboda dukiyarta da kyawunta fa alaika bi zaki dini ta yi bace da annabi ya ce ina baka shawarar ka aure ma'abuciya addini ko da hannunka zai taba zai taba kasa wannan hadisin Jabir ya fara mana daban cikin da ya sa shi Abu musin Abbas ya saka shi a ciki a cikin babin mai zuwa saboda wannan hadisin wancan hadisin na farko na tunkahul mar'atu li arba'in hadisin wani sahabi ne Abu Hurairah wannan hadisin Jabir ne duk babin da zo bayan hadisin Jabir ne sai ya hade su gaba ɗaya hadisin Jabir kuma ga yana karantar da abinda hadisin Jabir yake karantarwa sai bismillah babu istihbab da kan duka ألا بسنا عبد الله بن معاذ ألا بسنا ابي ألا بسنا شورى عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال تزوجت الحسن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجتها قلت نعم قال ابكرا طيبا قلت طيبا قال فاين انت من العذارى ولعادها قال شعبها فنقلته لعمر بن دينار فقال قد سمعته من جابر وانما وإنما قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك طيب باب في باب نكاح البكر باب بيبنون مستهدين أو يبجاري وكما كما النبي صلى يا بعد شاور أو يبجاري إمام مسلم حدثنا أبو الله بن مؤاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محاول بن دفاع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنا أو ماتا سألم سيأتي من هل تزوجت شنكاي أوي قلت نعم نتي إيه أنا أذكر أن سيبا بدورك أوراقو بدورا قلت سيبا نتي بدورا فقال أين أنت من العذاب ولآبها ina kake daga budurwa da miyan budurwa san budurwa ta fi ba sai an bai ba shi shawara kenan ya aure budurwa ta fi ƙala shu ba hadifin da zo mana cikakke ne gaba ƙala shu ba fadakartu huli amur dinar shu ba na gaya ma amur bin dinar ɗaya daga cikin ɗaliban ana su ƙala ta mai kyau min daga jabir fa inna ma ƙala allah jabiya ta mutula ibuka wa tula ibuka abin da ce shi ne budurwa wadda za ta yi maka wasa ka yi mata wasa amur bin dinar ɗalibin jagar za ka ce ma uba kai daga jagar ka ji shi da gawa ya ji shi da mu'arib bin dinar ko za ka duk dai sa'i riwayar mu'arib bin dinar ya ce ya ce al'azara wani adina kuma zai yi an yi riwaya da ma'ana bismillah قال ya يحيى بن wa abu rabi'in الزهراني قال حدثنا قال قال يا اخبرنا حمار بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن عبد الله هلك وترك تسع تسع بنات او قال طلقه فتزوجت امراه طيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجتها؟ قال قلت نعم قال فبك نعم طيب قال قلت بل طيب يا رسول الله قال فهل لا جاريه تلاعبها وتلاعبك او قال تضاحكها وتضاحكك قال قلت له إن عبد الله ينهلك وترك تسع بنات أو سبعة وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال تبارك الله لك أو قال لي خيرا في رواية أبي ربيعي تلاحبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو أبي الزهراني قال يحيى أخبرنا أحمد بن زيد الأمر بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عبد الله هلك وترك تسع بنات cewa abdullahi ya halaka baban jabir ya halaka yana nufin mai ya mutu suka ce mai dalilin su halaka halaka fa an tafi a san bilal bilal wata ran ce a hankali wata ran a hankali masha Allah baka kyauta ba da ka shigo ta wannan kuha muna karatu amma ka kyauta da ka kawo aya hmm, wata sura ce hmm ba zumar wacce daga zumar sai wacce ke yi kasa ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا halaka kaga annabi sallallahu alaihi annabi Musa ne yake magana game da annabi Yusuf kuma yake hatta iza halaka don haka halaka baya abin nan ko wajen gado ne Allah yake ilmun halaka don shi yaren gado yaren gado abinda yake cewa shine halaka halikun fataraka shine yaren malaman gado suna ƙoƙari su yi amfani da yaren da Qur'ani ya yi amfani da shi inin ru'un halaka zaka in za a ce mutum ya mutu a rabon gado ya zuba da rabon gado aka yi halaka halikun wani mutum ya mutu wani mutum ya mutu an ganda halaka saboda me saboda shi Allah lafazin da Allah ya yi amfani da shi zaka sai ce qala anna abdullahi halaka wa taraka tis abanat abdullahi baba ne ke jabir ya halaka ya mutu ya rasu ya yi istishhadi tun da shahada ya yi mako a wani yaƙi na ana cikin yaƙi ko bayan an gama yaƙi kayan a fara wani farko cewa ya bar tis abanatin au sab abanat ya bar mata bakwai ɗaya mata bakwai ko tara fita zawwajtu mar'atan ban sai ni auri wata mata bazawara fa kana liya rasulullah ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jabir tazawwajta ya jabir kai aure ala kuntu na'am kace ina eh, yi aure kaga wani yana cikin abin da muke tambaye mai tawa ko cewa ba dole bane sai ka sanar da kowa tsaurin auren ka madina ba ta girma a killa ba a killa yanzu ta fi madina girma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta fike yawan mutane yawan mutanen da aka killa sun fi yawan mutanen da an madina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yawan gidaje sun fi yawan gidaje yawan girman unguwa ya fi yawan girman unguwa yadda su jaje ka annabi ya fi yadda muka son junanmu yadda falala take tsakanin su ya fi yadda falala take tsakanin mu duk wanda kake tunanin alaƙa da shi ko kai ne kaza bai kai abin da annabi ya wajaba ko ya kai zuwa da musulunci da zama ne sahabi ne da sauransu amma ya yi aure bai sani da shi ta mace ta yi aure ce ina ya aure taron ɗaurin aure al'ada ce ba dole sai asirar da mutane ɗaurin aure ba ba dole sai asirar da mutane ɗaurin aure ba ana son a yi ilanin walima ilanin walima ba shekin nuna siye eh, kowa ya sani ba kawai kaga yanki na kusa an yi an tashi an tafi su aure gare su mu'amala ce ta yau da kullum ta yau da kullum haka ba dole bane kamar ka sai mota ne kamar ka sai gida ne kamar ka mu'amala ce ta da kullum wanda ake yi ka aure mu'amala ce ce da kullun zaka yace ka yi aure kuntu na nake na yi aure ala fabikum am sayyibun budurwa ka aura ko bazawara ala kuntu bal sayyibun nace a bazawara ce ya rasulullah ala fa halla jariyatan tilaibuha wa tilaibuka bisa baka aure ba za a budurwa ba wadda za ka yi maka wasa ka yi mata wasa au ala su ba ha wasu ba ka ko daga ce ka sa ta dariya ka sa ka dariya saboda budurwa ba ta ba auren wani ba ba ta da tunanin wani ba ta da damuwa wani ba ta da wani ya fi iya mu'amala wani ya iya sakin huska wani ya iya kuɗi duk ba ta da wannan za ka ce kasance abu ne mai sauƙi قلت إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبعة نتي عبد الله wato mahaifina ya rasu yabban mata tara ɗan mata tara ko bakwai wa in inni qaritu an ɗaci hunna au aji atihunna aw aji'ahunna bimithlihinna in kuma na yi kamar in zo musu da wata irin su fa ahbabtu an a bi imra'atin taqumu alaihinna sai ni ga ya kamata in zo musu da wata mata da za ta yi tarbiyyar su wa tuslihuhunna ta gyara su wannan shi ake ce mustaslatness ya youth anthem national anthem with dedication and selflessness selflessness wannan shine yake ce mu selflessness din da ake tafi da yawa aiki ya kamata a yi shine isarul ghairi aje yake jumla isarul ghairi watan abinda kowace al'umma take su kaga dai NYSC da suka yi wannan cikin wakokin su kaga dai ba musulmi bane amma with dedication and selflessness Abin da ake so shi ne abinda jabe ya yi don shi annabi sassa ya tabbatar mai ga abinda ya fi shi ba bai yi inkarin ga abinda ya fi ba amma saboda ya faɗi yasa ya yi sai annabi ya tabbatar mai shi ne ka fifita maslahar wasu akan maslaharka maslahar wasu akan maslaharka yanzu yana da yan uwa mata guda tara sannan shi ya hikin budurwa budurwa ta fi fiye mata wasa amma su waɗannan maslahar su ta fi akan mai akan cewa an hau musu bazawar za ta kula da su za ka shi ya ya da shi ya ban musu kun fahimta ko ya ban mutu ina da maslaha ciki suna suna da maslaha ciki maslaha su shine a kawo musu wadda za ta kula da su maslaha ta shine buduwa ta fi kaza da kaza tun na yayin maslaha amma su waɗannan a kula da maslaha su a ba su a ba su a bazawar za ta kula da su kaga iyakar kula da fahimta za ka zaga rayuwa ta yi albarka za ka ga cewa ba ka sa son kai ba jiyan wani abin da ya yi ana ta yabo har yanzu ba ka sa son kanka ba ka sa son su wannan ba 'yan uwanka ba ɗaya duk mutanen da kuke zaune da su duk inda kuke zaune ya kamata ka jiwa maslaha maslaha al'umma akan maslahar kanka in ka kasance kana haka wannan shi ke ku ka maslaha a umma ina so in sa abin nan a gidana amma in yasa shi a gidana zai dami wani da wani da wani zai dami al'umma da haka na yafe akan damuwa al'umma da zai yi don shi gidana ya kamata in ba sai a yi hanya hanya ce ya kamata in ba sai a yi hanya ɗauka a yi hanya ni a bani kuɗi in je in sai gida wani waje ina son unguwar to amma kuma gidana hanya ne gidana ne ya kamata a yi asibiti ta fi kusa ga kowa su dole bai in tashi na a bada in in sai wani gida wani daban nan nika so kan amma masana al'umma nan take don haka ba in fifita masana al'umma akan masalata can ce ma isa rogayi wacin fifita wani shine Allah ya yaba mutanen Madina yace wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa wata su ma suna fifita wani akan su ina da bukata wani na da bukata bari in ba bukatar wani akan bukata ta su kudu da in kana haka ka zama dattijo ya zan cewa ina fifita matsalar eh, bukatar wani akan ta haka ya yi anan ka da yi haka eh, sai annabi kala sai annabi ce barakallahu laka Allah ya yi maka albarka au qala li khaira ko annabi ya yi addu'a alkhair wa fi riwayati abi rabi tulaibuha wa tulaibuka wa tudahiquka wa hukuka wa ya shi hadisi da bai kai mata wasa ta maka wasa sai متداويات dariya داويات sa ka بسم الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عمرو عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك حتى يا جابر وساق الحديث الى قولي امرأة امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال أخذت ولم يذكر ما معنى وتمشطهن تدين يمس شاتكي wato تجارة gyara su ta kula da su ta kula قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابن شيخ عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فلما اقبلنا تعجلت على بعيري كتوت فلحقني من خلفي فدخلت بعيري بامره تذكرت معه وانطلق بعيري كاجر ما اكرى الى الابل فالتفت فاذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعدلك يا جابر قلت يا رسول الله إني حديث أهل الجهود فقال أذكر تزوجتها أم طيبا قال قلت بل طيبا قال ألا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا المجلس فهمنا لنقول فقال اهلوا حتى حتى ندخل ليلة أي أي أي إشاء كي تنكشف الشعثة وتستحد المغيبة قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصر شمول دعوة غونيات بشعير النبي صلى الله عليه وسلم فلما قبلنا لوقت لمك فسكنت مدينة تعجلت على بئير لي مطوف سيني إنا زغا إنا سوي أكون راقمي نوصوه وند يا غجي wala ikani rakibin khalfi sai wani mahayi bayana sai ya biyo ni fana hasaba iri bi ana zatin kanat ma'ahu sai ya dagi na da wata sanda da aga hannunai fan qalaka ba iri ka ajwadi ma anta rakin min al-ibli sai rakumina ya fara tafiya kamar mafi kyawun rakumi da ka sani mafi kyawun da karfin rakumi faltafattu ko da jiba wani na fa'iza ana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga ya ashe annabi sallallahu alaihi wasallam fakara ta ce ma yi ujiruka ya jabe nisanin kana ta gaggawa kana sauri raƙumin ya ci tafiya amma kai ga kaga alamar kana sauri kulti ya rasulallah in ne hadithu ahadin bi auce ya ce ban daɗe da aure ba ya rasulallah za ka bi daɗe da aure ba ya ba mata ya je wajen yaƙi wajen jihadi fi sabilillahi wa'annan ko kaso ko kakkaso ba a kai su wallahi ba za ka iya ba mutum ya aure ya daina zuwa makaranta sati biyu ya ɗauki hutu makaranta ɗaya da ake zuwa da ac da haka da ya ɗauki hutu wani ya yi aure ya ce jihadi da ya yi bizillah iya ya aure na kasuwanci da yake zuwa ko wajen aiki ce ya rubuta ba shi mutu ya yi aure Ana jihadi fi layi ya hito ya ban mata babu yadda za a yi a kai su ba a kusa da su sai da kai ta zagi kai ta zagi kai ta zagi amma ba a kai gare su sai ce ban daɗe da aure ba ya rasulullah qala abika na ta zawwasha am ban. budurwa ka aura ko ba Ƙara bazawara qala kuntu bal sayyiban a ya ya Ba bazawara ne a waƙara. aura qala alla jariyatan tulaibuha wa tulaibuka qala falamma qadimna al madinata zahabna linadkhula faqala lokacin mu kai madina sai muka yi sauri mu shiga garin madina faqala sai ce an amhiru ku jinkirta hatta na da kula lailan har mu shiga da daddare ai a asha'an isha'an bayan isha'i kai tamta shitsa sha'isatu domin wadda kanta bai gyaru ba ta kintsa ta gyara ta kitso wa tastahiddal mugibatu wadda bijinta ya dade bai nan kuma ta yi aski inda gashi hito mata da yawa inda aski gashin mara gashin hamunta da komai dai domin su san cewa ga mazan su nan ta yi anjima za su shigo sai su shirya ka a faɗo kwatsam ya zan bai daidai ba kaga wa kala sai kaga wannan akwai hadisin da annabi sai ya hana mai tafiya ya dawo ya shigo da daddare shi ma duk illa ba a kimtsa ba ne kakka shigo da daddare ba ta kimtsa ba ta san da zuwanka ba da babu waya yanzu kuma an zo da rana za a shiga ya ce a bari hada da daddare domin a kimtsa a da duk ake so a kimtsa ake ne za ka yanzu babu wannan bukata in ka to ka tsaya sai da daddare ko ka shiga da daddare in ka yi waya zan taso mun kawo mun sauka airport mun yi boarding ga duk wannan shi a kimtsa da ake so shine illa wa ƙara cewa daga ce ƙadin salkai salkai idan muka isa to a samu ɗa a samu ɗa watan kula da wata a haihu yi ƙoƙari a haihu قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبد الله بن بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة فأصاع جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أصاع جملي وأعيا وأعيا فقلبت فنزل فهجله لهجله ثم قال اكرم فلكنت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت فقلت نعم فقال أذكرم عن طيبا فقلت بل طيب قال فهل لا جارية تلائبها وتلائبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيت الكيت ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوكية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغناة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين قال فدخلت فصليت ركعتين ثم رجعت فأمر بلالا أن يزن لي الأوفية فوزن لي بلال فأرجه في الميزان قال فاختلفت فلما وليت قال خذ لي جابرا فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال خذ جملك ولك ثمنه إمام مسلم حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب بن أمين عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة yace na ci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani yaki fa fa bi jamali sai rakumi na yayi jinkiri fa ta alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala li sai annabi ya isko ya ce min ya jabiru kuntu na'am qala ma sha ka miki da damun ka abba abi jamal jamali kuma ina ne yayi jinkiri da ni wa ya ya gaji fa tahallabtu don shi ne tsaya baya fa nazala fa hajanahu bi mahjalin sai ya tsaya sai ya dwaje shi da sandar shi kuma qalar ka ne bai ce hau rakibtu sai ne hau raqumin wala kadara a kufu abu an rasulullahi sallallahu alaihi sai da naga ina jan shi daga annabi sallallahu wata yana so ya fi kuma annabi gudu ya ga ina ja ne a faqala ta annabi yace a tazawwashta فقلت نعم قال أبكرا أم سيبا قلت بل سيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن ود ذاك حتى وتمشطهن تنشاك مسكي وتقوم عليهن تكون تربية قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس لا مقوم إن قوم أي أقري أن ينهيبوا الكيس shine hankali shine da duk ana cewa da larabci amma nan malamai sun fassara shi da alin haihuwa kuma qala sani bi shi bi jamalaka fi an gane ina tsallake duk wanda muka yi baya ko a tabi'u jamalaka za ka yi sannan raƙuminka in ci na'am sai ni ce eh tashtara minni bi ukiya sai sai shi ukiya ɗaya sun makarima rasulullah sallallahu wa kadimtu bil gada sannan annabi sallallahu muka dawo da safi sai to in kawo raƙumi tun da daddare aka zo jiya kowa ya gida ne fajitu al masjid fa wajadtuhu ala babil masjid kullun zo ne iska annabi sallallahu bakin kofar masallaci fa qala al ana hina qadimta nace yanzu ka kawo raƙumi lokacin da ka dawo an dawo yanzu ba zama aiki da shi ka kawo mera kuma ina da nasa ya kuntu na amince da ya rasulallah ala da a jamalaka wadda kullum ci tuban raƙumin ka nan shiga masallaci fa raka a ta yi sallar raka a biyu sallar dawowa sun da jiya gida a garbace na shiga kai raka a biyu ala da haltu fa sallaki kun mara ja'atu ni shiga masallaci ni sallar sannan ni dawo fa a bara bilalan an yazina li ukiya sai ce bilal auna mai ukiya ɗaya fawazana ni bilalun fa'arjaha fil mizan sai bilal ya auna min ya cika min ma'auni ala kun talaktu sai juya da gida alamma wallaitu lokacin da ya juya baya ala sai annabi ya ce udu li jabir a kira min jabir kun ya koma gida ya sai raƙumi ne da yake wahalar shi hadisin yana da tsayi a cikin bukhari kuma zai cin na a kitabul buyu da ba da lafuzza daban-daban yanzu ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana biyan baba ne bashi da yabbai annabi ya ce mai kai aure duk annabi magana da ya mai kai aure domin ya san kwanci san mai da hankali ga cewa yana cikin tashi hankali kai aure in bai aure ba sai annabi ya yi kokarin bashi abin da zai aure sai ya ji annabi ya biya ya aure sai su budurwa ko bazawara yana da yin magana annabi yana ce gani ina matsala take a rayuwa ta ya shiga ya taimakai sai ya ce mai na yi aure ai ba zawara ta ce in mun koma gida za ta yi ma shimfiɗa za ta yi ma yar mai za ta shimfiɗa ma filalla sai ce filalla wallahi ba ta da filo ya rasula ba kawo ta da ba mu da filalla sai ce ai babana da ya rasu ya min bashi to annabi na sun yi faranta mai rai shi na sai sai rakumi ne ya ce rakumi ne da aka bashi kuɗin rakumi yana hanyar gida yana tunanin ni zai da waɗannan kuɗin ya sau wani sabon rakumi ko ya sai filalla ko ya biya bashi Ka san talaka in ya samu kuɗi ya kai kuɗi ko kai ka samu kuɗi sai ka ce suka duk matsalolin da suka kawo ka ce wacce zan yi ko in rage yi wannan in yi wannan in yi wannan ka yanzu ga kuɗin ga kuɗi ga yau kiya yana tunanin ni zai yi da su da farko dai ga bashi da aka bari na babani ya fara biya kaɗan kaɗan ko ya sa kuɗin ga cikin bashi ko ya sai filalla tun da ya yi aure annabi ya ce za ku yi filalla insha Allah ko in sai wani sabon raƙumi da da wa'annan za ka yana cikin haka sani da a kira jabir fadu itu shi aka kira ni fa kuntu sai nake al'ana ya rubdu alayya aljamal yanzu bai san me raƙum ya gane raƙum mai tsoho ya gane bai su dai mai yakun shay'un abgaba ilayya min ba abin da yafi min bakin ciki da dama kuma a ci an san me raƙum na kudin ga <laughs> na kama dahir a ci aku ba aishiya wa qala sai annabi ce khudh jamalaka doke raƙuminka walaka samanu kuma na baka kudin da nake yi kaga yanzu rakumi ya dawo da karfi don haka yanzu maganar inda ya bashi ko in sai rakumi an cire rakumi yanzu je kai sauran abubuwa da suke tunani da su biyu yanzu a rage maka matsaloli sallallahu alaihi wasallam dan shi cikin wata riwaya tace a ra'aituka ma kastuka li akhudha jamalaka almal wal jamal laka yace kana tsammanin nayi mun ciniki da kai don ciniki suka yi ta yi zo muna kitabul buyu hadisin cikakke ya ƙara ya rage annan ya ce annabi na sai kaza har suka kawo ukiya watannan ukiya an faɗi ta ikhtisarin abinda suka tsaya kenan amma ba ukiya suka fara ciniki ba an fara sa suna da tayawa haka aka yi ta yi aka kawo ukiya shi ya sa da mace kana ganin nayi wannan ciniki da kai ne ina ƙarawa ina ragewa domin a shirya kuɗin ka ne nake so na haifin kuɗin da na kai kaina da kai ne a'a kawai ai ba don shi ne wannan jayayyar da kai yanzu kai kace kai jayayya da mai kasuwanci don kayan kudin ka da da abin shi yace dubu kace 500 haka kawo 800 yanzu da nan da ka mai ɗari ne duka gaban za za ka mai kuri to sai annabi ya ce mu daga kana ganin don haka ne ma ba haka ba ne wannan ta yi kawai a'a sai mun kai ƙarshen kitabu ko yi subhanallah akwai babi ba an zuwa shi kama ɗin da babu to shi ke ne karanta mun gana karanta a ƙashin babu kike magana yi da kike magana a kan ƙashin kisa bismillah qala hadathana muhammad ibn abd al-ala qala hadathana hadathana mutadar qala sami'tu abi qala hadathana abu zara ajabi ibn abdullah qala kunna fi masjid ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala rabbihi إنما هو في أخريات الناس قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أحطه وراه قال بشيء كان معه قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني بأكفه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعني بكذا وكذا والله يكفي لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال أتدرني من كذا وكذا والله ما يكفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك قلت نعم قال طيبا أو ذكرا قال قلت طيبا قال فهلا تزوجت ذكرا فضاحكك وتضاحكها وتلائمك وتلائمها قال عبد الله فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يدعو لك إمام مسلم حدثنا محمد بن الأبي الأعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو النضرة عن جبر بن عبد الله قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن جيت كنت فيها تعليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على نابح إن جماعة قومين يتي إنا بس قومين ممكن زوا أوفى الروادش وتنابح شيرا قومي دا أكي زوا أوفى الروادش duk mu gode ma Allah ba mu bukatar raƙumin zuwa ɗaukar ruwa saboda babu ruwa gidaje babu ba ka iya yin rijiya babu mai iya wai ka yi rijiya gidanka haka sai an je nesa ɗaukar ruwa za ka raƙumin kun ji aikin da ke musu na zuwa ɗaukar ruwa ne za ka shi suke duk sauran ayyuka da shi wa inna ma huwa fi ukhrayatin nas kuma raƙumin ya banni can a ƙarshen mutane saboda ya tsufa ƙalafa marabahu rasulullah sallallahu wasallam ƙalala an sahu sai ce annabi wasallam ya bogai ko yadda dogai arahu qala warahu qala bi shay'in kana ma'ahu ina tsammani ya ce da wani abu da an gare watan da sanda kai ko ala fa ala ba'da zalika yataqaddamu an-nasa sai ga kuma ya dinga wuce na mutane yayi karfi ya dawo da kyau kaga wannan bi mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yunazi'uni hatta inni la akufu yana jana har ina jalle zani ne yana jana ina jale wato ya dawo mai karfi qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ce bi kaza wa kaza wallahu yaghfiru lak kace san shi kaza da kaza Allah yi maka gafara kamar da yanzu kashin hadisi kalimatu yaqulu al muslimun ba wai yana nufin kace san shi Allah ya gafarta ba ba kamar zamu ga ce Allah ya yi ma a kai yayi tsara kara Allah ya yi ma irin haka ne bi kaza wa kaza kaza da kaza dai sai sanin shi dai kaza ne sai kaza Allah ya yahe ma jabir kana samu ga raƙumi tsada haka kun fahimta ba wai ka bani raƙumi ka Allah ya baka gafara ba haka bane wallahi yarju laka kalma ce ta da ta ta guda daga bakin musulmi an yi magana a ce kaza da kaza dai kai ku. Allah ya ga Allah ya yahe ma kai ku kaza kaza da ka sai tsada ba haka bane shine bi kaza wa kaza wallahu yarju laka da kaza dai da kaza wannan yana sun yi ta cewa kaza sannan kaza Allah ya yi maka gafara ala qultu huwa laka kace mun Allah ya ai raqumin naka ne in kana so maka dauka kyauta kaga wata magana suka yi bai bayyana shi annabi da zata iyaka ta kaza ya in ma kana so duka da maka kyauta wallahi mun Allah ba so su komai a wani in sai ya ai to kubi da ya kaza sai shi kaza amma in kana so na waka آه، يا نبي الله قال أتديني بكذا وكذا أبنجك تسمي كذا وكذا والله يغفر لك ألا ياهي مكة بيوتي كذا وكذا قلت هو لك نتي لك لي منذ الله لكن سكا أوكا دوكا يعني قال لي أتزوجت آه، بعد أبيك باين بابنك يا رسول يا أوي قلت نعم قال طيبا أم بكرا قال قلت ثيبا قال فهلا تزوجت بكرا تباحكك وتباحكها وتلائبك وتلائبها قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك وتوانا النبي يتشي ما يغفر الله لك zance ne wanda musulmi ka yi ika za Allah ya gafarta Allah ya yi ba aka za kaza ya kamata mafi yawa ma inda baka yarda da abinda mutum ya faɗi ba kuna magana sai ka ce haka ana za mu dakata da muka faɗi daidai ban ji ba eh, eh, eh, ina buda budurwa nisa ka aure budurwa ba shi ne ina an tunani na kake daga budurwa ka je ka aure ba zawara da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe suka mu shafe shi a wani mai tambaya a ba shi ka san ban jin ka baka buɗe ban a auda zanen a auki ki kuma alaikum salam a ne kuma

sai ya kawata mata ko sai ta adda gaskiya daga baya ya kira mijinta ya ce mai haka ke nufi eh. ya kira mijinta eh misali kaga wannan bababin ya halatta ko bai halatta zane ya kamata da datta ku misali yadda ta zo da mijinta suna fada sai ka yi mata fada ka nuna cewa ba zan da ya kamata kaza ka nuna mata idan mijin ya idan ta tashi suka kira mijin suka ci baka da gaskiya kaza kaza da aka kaza kaza da aka yi a samu ulfa tsakanin su wannan duk dubaru ne na na sulhu tsakanin ma'aurata kuma dubaru ne na ka nuna mata cewa mijin ta yana da daraja yana da kima gare ta wanda ba wanda ba yakka ba hmm. aka a matsayinka na wa gare ta a matsayinka na kaiwa to makwabci hmm. eh, eh. Hmm. ha baka mutu faɗa matan mutane ba ba wanta yakka take da ita kare akwai kowanda cikin ta yawa wata faɗa ai ta ga sai na abubakar amma ya tsaya da iyaki ya biya mata cewa eh duk da cijo yana so a ce in akwai ɗane ga wuri ko da ce shi ya yi haƙuri da kowa ya zanna ƙwarai bai so a ce da a ci ana faɗa mutane gari da askari aka faɗa akai iske haka babu babu kyau Thank you. kasance idan sai an so a da ba su yi da su a tura mu kuɗi ya halatta su kuɗi. ya kuɗin da ba yi aiki ba ko an so number wani baya halatta da an so number wani a tura ne a kanan ba ana abubuwan da ba su da kyawu da yawa a NGOs a gwamnatoci a abubuwa Allah ya tawaka. أها بسم الله عليكم السلام yana rubutu? eh a babu wani bincike wani abu bai da kyau kawai ya kai tsobi da ta ga rubuce abu da rubuce ƙasa ka sa ga ido ka ce yana ƙara gani wannan shi ake abubuwan da suka lalata abubuwa da yawa na addinai na ba addinai gaba ɗaya duk akwai irin wannan ƙananan kananan kashe abubuwa wanda ake yin wuta a sa ga addini zaka wanda bai da addini sai ya ce ji wannan abubuwan ya za a yi a ce addini kaza wasu sai su shiga sai su zama addini sai su daɗe wasu ma sai a rubuta su cikin wasu littattafai wasu sai a kafa hujja da su amma ya za ka rubuta suna annabi sai sai ɗauki ƙasa ka sa da idon ka tana ƙara gani duk annabi bai faɗi haka ba ƙwar'ani bai faɗi haka magabata ba su haka ba ba haka ba ne duk sahabbai wasu sahabbai sun makwabci jabir ɗin da muke magana ya makwabci abdullahi bin abbas ya makwabci duk ƙarshen rayuwar su dumita ba su yi haka ba domin su ƙara gani bismillah Thank you. Eh, idan ta yi jini uku ko cikin wata ɗaya da rabi ne wani matsalafatu ya ci bi an hinna talata da ƙoro jini uku ne ba wata uku ba ne wata uku wadda ba ta haila cikin wata uku amma wadda aka saka wata uku take ba jini uku take yi to aka in tana jini biyu cikin wata daya ta tabbatar an sani haka ga da aka kawo shaidu to wata ɗaya da rabi take ta gama ta gama idan sai bayan wata biyu ta jini sai ta tsaya wata shida to ka mai haila ita ba ta da alaka da jini bismillah wancan ya riga ga bismillah bashi hmm.

ta ganci in ba ke iyawa akwai uzuri ba laifi ba ne annabi sallam abinda ah, aka hana mace ta nemi a sake ta babu wani uzuri amma akwai wani uzuri na rayuwa to ba ta iya cewa haka ne amma dai kafin a yi saurin saki ya kamata a je a sasanta zai yi bata fahimci inda za a zauna a Nijar ba ne zai yi kaza zai yi kaza ba duk wanda a kasa kaza ba za a lalata tarbiyya ba haka bane babu wata kasa guda da aka lalata tarbiyya gaba daya babu wata kasa guda da an da tare kirki gaba daya wasu malaman sun ba mu labari ko wani mutum da an Madina wannan ba wani labari labari an san shi wani ba wai wani labari ne wani mutum ne a Madina kuma ba da dadewa ba wai da da da kwanakin yan shekarun nan bejin magana bejin magana bejin magana amma madina yake uwaye suka kai shi karatu america ya dawo ustazu <laughs> ya dawo ustazu ya dawo a ya ce karatu kuma tabbaji madina ne ko madina bejin magana sosai da za ka babu wani yan ta kai Nijar ko ta kai ina ko ina akwai na ƙwarai ko ina akwai wa anna minna salihu na ko ta aljannu wa minna dura zalika za ku ko aljabi ba akwai ustazai akwai shi ne za ka ba ko ina an kai in lalace ba wannan ya riga ka daga shi sai ke bismillah oke lokaci ya wuce ko ina Hmm. Hmm. hmm hmm hmm a eh, e yana halitta dai ka an so ka kawo ka kusa mai dubu ba ka an ka dubu uku ne ka je ka sau ka laƙa canji ba laƙa canji ka yi wani amma sai ka an so dubu ya yi cewa ba zan kawo muku shi ke na sai ka zo sai ka sai san mai ka shi dubu uku ne sannan sai gaje ku kai musu baka san kudin zuwa hmm. an kawo maka kayan sai suwa shagon gaba san kudin su ba ya kamata kai diploma in business administration saboda ka haƙari da sanin Thank you. kila duk karu ɗan da zai ba ban gani tambayar ka ba gaba ɗai hmm, wa kawo ma ok kawo ma ka tsaye hmm. ba ka san ko nawa aka su ba sai ka je kasuwa ka tambayi nawa suke Eh, eh, kuka yi ciniki kacce, kuka yi ciniki, eh, kuka yi ciniki babu matsala. eh kuka yi ciniki bayan ka dawo ka je yanzu kana da basira ka san kuna aksashe su kasuwa sai ka dawo kuka yi ciniki insha Allah babu matsala mun gaba da ah, malam babu gida daga gare shi ah, daga gare shi sai mu dawo nan mu yi guda a ah, wannan ya riga Mm.

ka fara ita da taka inda ka gaba su haɗuwa da zai kana nima na yadda da taka ko a da ka za ka abinda ba walan baban gidan faɗi gaskiya ne a ji tsoron Allah a gyara eh kacce ce baki da inci kice wai in yana ɗaki ki bai ma zuwa inda waccan ba a hakan ba ki da ma wannan inci baki da wannan haƙi annabi sallallahu ko da yaushe akwai shiga ya kai inda mata ne ko da yaushe bayan sallar asuba yana shiga ya jiya suka tashi sannan bayan la'asar yana shiga ya yi fiye da su bayan ba sai su taru ɗakin wanda yake kaga duk an zan family ko abu ya zama amma ba za ka hana fata kawala ta fata Ba ta ɗaya da aka taje shi can dole ta zare shi da wata magana ta hau a ɗaga zuriya eh, wannan dole ne normal ne hmm. ya halatta akan wani hadisi aka kafa hujja in mun zo kitabul bayu zamu karanta shi cikakke ai ya faɗi annabi ya ƙara ya rage ya shine a ce mu ma kasa yana halatta kasa suna suna intaya in taya baka yi ba in ƙara ka ƙara in rage yana halatta don ya an shira ƙumi ne amma inda ba ya halatta haka nan da bai yi hakan ba ka yana halatta a yi mumakasa yana halatta a yi cinikayya dubu a ɗari ta yi albarka na ƙara naira ɗari kawo ɗari tara da yana halatta a yi ga kowa yana halatta daga wannan hadisun kuma aka samu shi yana halatta karanta insha Allah akwai karatun ashama'il gobe bismillah akwai daura mai wata muhimmanci wadda mana Idris Garba zai yi jibi Allah ya kai mu wato al-Qur'an eh, eh, al-fuqara za a daura eh, mulhatul i'rab ne wadda za a yi tafi daga rana ta wato ranar Lahadi har zuwa Juma'a ko wace rana za a yi zuwa karfe 1 karfe 1 zuwa karfe zuwa karfe 1 za a tashi tozo ne za a sai da fom na haka matuƙar muhimmanci ga ɗalibai su ƙoƙari su abin gaskiya ina ba ku shawarar ku shiga karatu ne za a yi mai amfani na nahawu na yi ta gani ban tsaya ta ba sai da ji gari kamar haka da Allah ku teku karatu ne mai matuƙar muhimmanci wanda ke tasiri da gina mutane da shi kake gane bambancin lafuzza da shi kake gane bambancin wasulla da sauransu su a dage a tafi a don Allah kuma da Idris mutamakkin ne a wannan mutamakin ne da abin da ya shafi wa'annan eh, sosai sosai tsaye ne wanda kafa ta ta tsayu ne duk muna ji a kai ga wasu lamura idan suka shige muna kai ga irin yana abubuwan su da Allah a kokarta a tafi abin da wata na taɓa ji a ɗayyar muna ji a ce su wani kila wa mutum da kashe wallahi da Allah ta cin hoto ne